da ke nan masallacin wannan makaranta madrasatul abidi wal abida da ke nan cikin unguwar locust argungu muna roƙon allah ya shige mana gaba allah ya saita mu zuwa ga abin da yake shi ne daidai idan ba a manta ba satin da ya gabata a cikin wannan littafi mai magana akan gyaran tarbiyya da ɗora mutane a kan hanyar samun tsira wato ma la ya tsawa da falon musulmi na jihar gominati abinda bai dace ga 'ya'yan musulmi su yi takaci ba wajen neman sanarsa a cikin addinin musulunci insha'allahu in ba a manta ba satin da ya gabata mun tattauna ladubba da suke da alaka da abin da ya shafi arziyaba wato motsa jiki an ambaci ladubba da suke da alaka da wannan barayin yau kuma za a tashi adabul mizahi wato ladubban wasa wato abin da ake da wasa a nan ba kamar arriyaza ba idan an ka ce almizahu a larabce kamar abin da bahaushe ke kira kwananci wasanni irin na classnet wasa irin ta taubashi da taubashi ire-iren waɗannan 'yan wasannin su ake kira almizafu wato abin da ake kira kamar na ambata mana baranci dan shagube da za ka ɗan sha abokinka haka a ɗan yi dariya a wace ina jin da jama'a ana fahimta ko kamar irin tsakanin eh, arawa da gimbanawa ko kaga akwai irin ɗan wannan shaguben akwai tsakanin augawa da gulmawa Eh, to irin wa'annan 'yan wasannin wa'anda a al'adance an al'adance da su to su ma shari'a ba ta su ba sai da ta hasko su ta yado su ta samu su wasu dubba domin kada a wace iyaka sai ke kira adabul mizah wato dubban balanci wala ya ce ka ambata mana ba'adu adabul ta ce daga cikin ladubban wannan barance suna da yawa amma malam ya dan takaita da ababe guda uku domin nusartar da mu yace abu na farko irin yawan nan watar ana so ta a samu abin da ake kira asidik gaskiya ya zama na duk abin da zaka faɗa ma ɗan uwanka ko da sunan wasa na da gaske kai. to kaga yanzu irin mun ɗauki abin da gurmawa kai da su da augawa ta wasu awa ba gaskiya ba hmm? tsakani da Allah to a bar wannan ba wai a bar wasan ba a ci gaba da yi amma duk kalamun da za ka faɗi to ya zama na kalamu ne duk da an sani ga mai saurare wanda ka sauraren ku in ya san wasan da a tsakaninku ya san cewa eh ba gaske ba ne amma musulunci yana neman cikin wannan wasan a samu asidiku fil mizahi gaskiya cikin wasannin wa adamul da kuma rashin yi wa juna karya kuna ya buga mana misali yan wasannin da kuka ji ana tsakanin waɗannan ɓangarori da na faɗa wanda da ji ka san maganganu ne waɗanda ba gaskiya ba ne Hmm? wata rana na ga tsakanin wani ba auge da bagulmi wani bagulmi ne ko wani ba auge ya ce mun barayin daga cikinsu da wani ya ce wani kai ta yi ga mutumin ku can mai gidanku ya yi abin kunya daga ko dai shina nuhin in bagulmi na gulman gulma in kuma ba auge na in bagulmi na shagudi bagulmi yana nufin launin audi to ta yaga ya can police station ko ya tarbajan kuɗi ya sata kano an kamo shi ana yin irin wanda wasa ko ba a yi to kaga da Allah zai kawo ga magana hmm? irin mutum babban mutum irin waɗanga mutanen wanda a da matsayi irin nasu duwa za a ce ta tsallake wa ku har sai ta kai da sarakunan ku kuma har da aibanta su da wani mugun abin da in mutum ya yi shi yana iya rasa rawani ne to kaga wannan wasar bai kamata a yi ta ba haka ɗin ina jin jama'a mun fahimta to suna nan da yawa haka za ka ji tsakanin arawa da su da jimbanawa malam salamu ko kamar ku da mutanen kan jiwa akwai kalma gudu za ka ɗan misali suna nan za ka ji ana faɗi babu daɗi wallahi ma to don haka mai taka zanzan ko kilasunan tsakanin shi da kilasunan duk ana irin waɗannan maganganun wai sai daga ba sai alali a ce ai wasa ta aka eh, Allah ya kare da haka ana eh da haka ana son asiliku filmin zahi wa adamul kadhib da rashin yin juna ƙarya ko kuma abin da muke yi a cikin watan februari ne eh eh watan april ne to shi ma wanda yan boko ka yi ko eh wanda za ka ji an faɗi a ce wai kuma ana ganin wai ba matsala ba ce eh to duk irin su sai mu guji mu yi taka tsantsan da irin wayannan wasannin domin suna taɓa addininmu duk dai abin da za ka faɗi ka faɗi gaskiya ne sannan abu na biyu daga cikin ladubban wannan wasan a samu almizahul khali min as-sikhriyati wal istihza'u wal iza'u wat tarwih a samu wannan wasar ta rufinta daga wulaƙanta juna kada ya na a cikin wannan wasar akwai ƙoƙarin wulaƙanta juna eh? kada a samu wannan walista za kuma kada a samu yi juna izgili da cutar da juna kada a samu wannan sannan abu na uku daga cikin ladubban wannan wasar adamun ikisari minin al-miza ba a san wannan wasa a yawaita eh. ba a kwalle ba kulle eh, ba a sha juna ba haka nan na eh, yanzu ka kana mutum a aure in ka ce ba ko ba ka da kofi shi duk da wani hangari da kofi ya yi suwa ɗaya da sunan da canji kana iya sarcewa da ce kada Allah kai nan wulakantacce halan ba auge na ko kai ni na bar maka ko ba ka da ko sisi ka shiga wannan area duk area da ka sani duk abin da ka yi cewa aka yi wata a gare ka haka su ma za ka isko mutanen gulma son ka sai auge irin abubuwan da suke mana na iko duk da noma kai ka noma gonar ka kai dame haka misali mutumin gulma na tuwa ɗaya ce a sa mai rakumi du'a a ɗauke mai su malam <laughs> kuma ga al'adar mu ma abin kunya na kai shi ƙara in haka kai shi ƙara ka ce ya yi ka za hakimin ku sai an ka yi ya yi a hana shi ya yi mai ce shi ku tsaya ka wanga ba ko dai ba kwan haure na sai hakimin mu zai kuke ta mutum shi bari in ya zambi ka sai dai hakimin ya biya ka waɗannan damun naka don haka da yawa akwai mutanen da za a gani na gulma idan suna zuwa can lokacin mana su ma mutanen nan namu suna zuwa lokacin shinkawa irin masu zuwa bugun nan haka sai mutum ya ce sai an gama bugu sai ya ɗauko gyange sai ya zo da shi ya ce amma ko kai zuwa wa kaza wala ya mara kuma komi ba a yi wasan ta gani su tsakaninsu a al'adance gaskiya ba a ɗauka wai wani abu na mutum ya yi amma dai kawai abinda musulunci ka so shi kuma musulunci kaga ya sa wasu ladubba da ya kamata mu kula da su sannan kun ji na uku adamu da ikisar min al za irin wannan wasu ko ba cika son a yawaita ta ana yi amma kar ta yawa Eh, ana yi rikattar yawa don abu in yi yawa kuma to ana iya shiga gonan musulunci a ɓara abin da musulunci bai yadda ba eh, yanzu matsalar ga ka gani ta harkar kidnapping da aka samu lokacin nan an samu yan ta'adda sun shiga gidan shi gulman gulma ai malam in ka gaya da mutanen ka gare wannan wasa ba kawar gita ba eh ba abun wasa na to amma la in ka gaya da mutanen ka shiga cikin mutanen gulma malam abin nan babu kyau to Allah ya mu dace da Allah mu yi kokari mu ladabtu da tsara komi muka yi mu daina mantawa da musulunci musulunci kada a yi wargi da shi mun gama da waɗanda dubban wasa guda uku ɗaya na yanka suna da yawa ba shi dai ya taƙaita ne kawai amma suna da yawa sai adabul ubad wato dubban a cewa shi ma musulunci ya kawo su na duba na acicewa haka ake cewa ko eh, acicewa ko acicewa ko eh to ladubbanta a musulunci su ma mala ya yi kokari ya kawo mana ladubba uku cikinsu kamar yadda waɗancan ya ɗiba muna uku ya ce ka ambata mana ladubban acicewa na ɗaya waza'ul yadi ana son duk sanda mutum zai a cewa to ya aza hannunsa ya aza hannunsa amma dai hannun nan ya zama hannun hagu ka aza hannunka na hagu in za ka yi a cewa don ƙoƙarin mai da ita sai ka sa hannunka na hagu aka, kuma galibi tarbiyyar da aka bamu da bayan hannu sai ka sa ka mai shaita aus tauba ko suturarka ka ɗan ɗauko suturarka ka mai da hamman awar mindili ko wani kyalle inda al'uba a lokacin da kake wannan ajiyewa kun ga wannan wani ladabi na da yau yaran mu ba su kusan da shi ba hmm? ba su kusan da shi ba eh to sai aladar da mutane da wannan sannan abu na biyu an ta ba ba'da al'uba ana son ka gode ma Allah bayan kayi ajiyewa ka ce alhamdulillah na uku wani ya kullahu akuhu aw sahibuhu dan uwan ko abokinka ya ce maka yarhamakallah yarhamakallah ma'ana Allah shi maka rahama fa iza qala lahu in abokinka yace maka yarhamakallah falyaqul ku ka ce Allah wa yuslih balakum Allah ya shirye ku ya kyautata halayen Ka kun ga waɗannan ladubba ne yau in ka kula galibi muna wasa da su ba mu cika kulawa da su ba to da ka da Allah mai kokari wa'annan ladubban mu tarbiyyantu da su tsari ne na addinin musulunci idan ka bi wannan tsari Allah na lada zai baka daga nan sai kuma ya tabo mana su ma ladubban hamma adabu tasa'uf ladubban hamma su ma ya ambata mana uku ko ina ya dan tsakalo kamar ya baka dama ka ce ka yi bincike ka faɗaɗa bincikenka ɓangaren ladubban miza ka binciken bincikenka bangaren ladubban acicewa ka binciken bincikenka ɓangaren ladubban hamma waɗannan abubuwan duk da kuke gani fa yau in ka kula galibin masu wa'azojinmu ba su cika taɓo su ba kuma suna da muhimmanci so irin wa'azojin nan da ake na sati-sati yana da kyau a ɗan tabo su wata rana saboda al'umma su fa'idantu da su sai adaba ta sa'o da dubba hamma na farko muhawalatu kaza mutasa'o ana son ka yi aiki tukuru wajen mai da hamma wajen mai da hamma Eh, idan mutu kasa ita ake cewa ka bari din ta hito shi ne samun lahiyarka amma da iyaka kawai ka taimaka ka rage mata sauci ba irin wani ake cewa ta shaidannu ba kaga wani ma da gangan in mace ta biyo wai kawai sai wai ake cewa ta yi son ɗaya ga ya ba su kayan uwa na su lura da wace ta hauka biyu kasan su ba ta kai suna da kaya irin nasu kuma in sun karu da junan sun san su eh, to ba irin ta ba a yi ƙoƙari in mutu ya hamma ya yi ƙoƙarin wajen mayar da hamman nan gwargwadon ikon sannan na biyu adamu rafa sauti bi mutum ya yi ƙoƙarin rashin bayanar da sauti ne da wannan haɗin wasu malam har da cije wallahi ya ga wanda cije ya yi hamma a cike baki wangala haka ana ah. kaga wannan duka ba ladabi ne ba na musulunci wanda ya ladabtar da mu daga nan sai wazo da alal fammi kuma shi ma aza hannu akan baki wajen mai da hamma kusa ita hamma wata hanya ce daga cikin hanyoyin da shaidan kan samu ya shiga cikin ɗan adam ta hamma a kakula yanzu duk da mace kila tana da iska ko namiji yana da iska inda za ka gada cewa akwai matsala yawan hamma da eh, ko karatun ƙur'ani ha gama suna yawan yi yana yawan hamma to ɗayan biyu ko dai mi ko kwana ya kaji ko kuma mi ko kuma a ko dai matsalar ce don su ma suna sa hakan daman ba shaitan na ba ai abin da zai so kai karatun qur'ani to inda duk kana yawan hamma in dai ba kwana na haka ji ba to yaudar shaitan ta sai ka yawaita isti'aza saboda ba zai yi a ce dai haka dai ka kama hamma babu ne babu na babu na rashin lahiya duniya wanda haka mutum a ce da ka ga alama sunna ko likita bai taɓa cewa ya ce biki kana yawan hamma sai ban taba ji a ce likita ya maka kana yawan hamma cikin matsalar da ka damun ka <laughs> ban taɓa ji ba saboda haka da inda mutum ya yi ta sai ya kokarin sa hannu na shi ma bayan hannu a al'adance haka muke da bayan hannu sai a mai da hannu ita hannu hannu shi ta na haka in ma kana ɗaya ka ji ta haka ɗaya da bakinka ta koma eh, amma ka ita ake cewa rashin matsala ta title shi ne amma abin da za ka yi rage sautin ka a ira abu na nare wani ma sai ka ce ma tari na haifin to ka ji abu <laughs> wani ake cewa ta ga zai ta ga ta eh <laughs> lallewa ba ta eh ഒരു kai kai komi da addini ya zo da shi sai shi ɗaya nuna mutane su juye mu wannan abin sai mashi ɗan biyayya to Allah ya sa mu dace to kuma an kawo gona adabu tilawatul qur'anil kare eh la dubban karatun alqur'ani mai girma ka ta wannan masallaci Allah ya azurta da makaranta Qur'ani eh, wannan alheri ne samu su da unguwa eh, in dai suna ta karatun Qur'anin nan to alheri na saukowa hmm, Allah shi ta mana irin su kuma don Allah ku dinga samu cikin addu'o'i ku sa mu cikin addu'a hmm, siyasa ga da za a yi Allah ka sa a yi lahiya a lahiya kuma duk wanda adda gaskiya wanda adda manufa mai kyau in na ce manuwa mai kyau ina nuhin manuwa ta taimakon addini da yi talakawa aiki duk wanda adda wannan a ai mai addu'a ubangiji Allah ya ba shi galaba eh Allah ya ba shi nasara to daga kaga yanzu duk wanda ya jiya in ya ce da wani ake to da shi ake eh to duk wanda kake da shi ake to kai mun da cewa mun kai wanda manuwa ta addini ba rusa addini sannan yayi wa talakawa aiki abin saboda dama abu ne wanda ka an su kayan talakawa in ka yi musu abin da ya dace ka sauke nauyi to duk wanda da manuwa mai kyau ba manuwa ta ta ciwa ba manuwa ta yi sama da faɗi ka riƙa ka jagoranci al'umma ka azauta su wasu wa shi ɗina suka son shugabancin ƙasar su dai su kai ga ragaman mulki don ɗaya su azarta talaka tunda in babu mulki ba ka iya azabta eh ko bi kun gani eh ba ka shugabanta mu ruwan mu da kai saboda haka kaga in mutum yace dole dole sai ya shugabance ka don ɗaya ya azabta ka to kaga irin wannan dole kai ta roƙon Allah ya tsare ka daga shirin shi eh Allah shi muna mahita saboda da mai ta addu'a wallahi lalura ba ta sauki wallahi kasar ga tana bukatar addu'a wallahi suna bukata addu'a ta wuce dogon tsammani duk inda an kai sosai ya da an kai baya wani hasu sha ba manta ba eh, wallahi mai ta addu'a eh, mai ta addu'a ba adabu qur'an su ma kun suna da yawa amma dai mallan ya takaita bana hudu amma cikin hudun nan gaskiya suna da faɗi kwarai da gaske na farko at-tilawatu ala saharatin ba'dal wudu wato ana son mutum yayi tilawa ala taharati yana da tsarki ba'dal wudu bayan yayi alwala kaga anan abu biyu na hada ko na farko ya ka magana akan in dai ka fara tilawa yana daga cikin ladabin tilawa karon ware ya zama ni kana da alwala hmm? haka ake so duk ɗalibin da ka son ƙur'ani shi mai laushi in yana tilawa ko har da ta yi mai laushi to duk sadda zai yin tilawan nan ya yi alwala karan fari in dai ba bayan sallar farilla ba kaga in bayan sallar farilla na da mai na da alwala to duk sadda lalura kuma su same ka ka ce ka kewaya ka taimake wai to abin da ake so gani sai ka yi kokari kai zan kana da tsalki ka kai wasa da tsalki in ma son samu ne ka sake maimaita arwala amma in wannan bai samu ko kuma yawan kewa yawon ya yi yawa to abin da aka so tsalki muna yara tsakani da Allah an ba mu ladabi sosai game da wannan ɓarai game da yaro dole na ga mutuci na a ci gaban makaranta in an ka kama ka ka tai kayo ji tsari ba kai tsalki ba kai mun alwala ma aka samu mu masu takara in ka kuskura ka ce ka yi tsari a kodan da dai an ka sheƙi don sa ido wannan area suna nan suna kallon ka dukkan kuskura ka ce ka yi tsarki ka sake alwala ba to sai ka sha kashi to kaga dai ko da mutum dai bai sake alwala ba kasudi idan zan yi tsarki tunda a kodan za ga ɗaya shiga mun kewa ya hitowa ce ko na islamiyya da hagari wala an mata na ce in kama yara sun shiga mace in ce to ina abin da shi da shi tar masa sai to ji don Allah kuma wallahi malam abin nan na da nasaba da galibi wato wasu makarantun ne da yara suke waɗanda ba a cikin kula da wannan tarbiyyar ba to sai su ɗauka ba komai ba sani ɗin suka sawa haka sai ga mace ta sa zan ta ta mamace abinta kaga wannan mugun abu nan. da ya mace a ce tana ba ta kula da tsarkin jikinta yana haddasa mata matsaloli masu yawa ko namiji ka wasa da sarki balle mace amma dai ana na ana ta karantar da su da nuna musu illar rashin yin sarki saboda haka sai an kula kuma wasu ka ga kagan su duk tola namu wanda ka gani na zamani sai ka kuɗe wani ya kai da kai wai ga ruwa su kuma ka san ne waɗannan yan garinmu na ba yan nan na ba a harkar da garin sai kai ka so yan garin mu rawa ba eh, domin an na zuwa da zuci kuma wai a kaɗa a ciki wallahi ba wallahi in tola kasan sun ka daɗe wata rana mun ka to za mu duk sai mun ɗauku duwatsu da mina na da kara da ledodi wani sai da leda an ya gama haisa da ciki wace iri shiri na wani wallahi malam a sai haka nan suna cutar da mutane eh, da Allah su bari ba a yin hakan ruwa ake zuwa da su to wannan shi ne ladabi na farko ko aljulusu bi adabin wa waqa'i ana so makaranci qur'ani in zai zauna yayi zama irin na ladabi malam sai maka hadari wala haɗu da zama a haka kayan da ba na ƙwari ba sai an gyara ba ba dai qur'ani hannunka ba wala kana zaune kana karatu in kai wani zama za a gaɗe wani ya taho kawai wani balarabe ko nan na da saudiya ko na wata ƙasa ya taho ya sumbunci alƙur'ani dai ta fada in ya sumbunci alƙur'ani sannan ya gyara ma zaman ka haka sannan ya miƙa ba ƙur'ani balle a ce sun ganka kana karanta alƙur'ani kana kwana haka ƙur'ani ya karkace ai in wani ya taso ce la haula wala quwwata illa billah cewa haka tashin duniya za a yi sun rugo da gudu an rike ƙur'ani mala waɗannan mutanen sun rike ƙur'ani ƙur'ani kuma Allah ya kare su in ƙur'ani mutum zai na ɗaukowa inda kanta ƙur'ani ta yadda zai yi wurin ɗauka ƙur'ani tana nuna biyayya da girmamawa in zai ɗauka ƙur'ani bai sa hannu guda yasa in sun hagan mu muna irin mu abin da muka yi ka bi hannu guda sai ka ga ya ce ɗauko maka sai ka sa hannu a miƙo ma hannu biyu sannan sai an sumbunci alƙur'ani sannan kuma in za a je sai an sumbunci girmamawa to irin haka duk mutumin da malamai sun ci yana daga cikin abin da ka sa Allah shi hore ma Qur'ani girmama al darajar tashi sai saboda kulawa da wannan eh, ba daidai bane naira ka dubu ta ke ci ba Qur'anin ka yake Eh? ka gaya da yaron nan ka take ce littafin amma naira su dubu ba ta ke cewa naira dubu mutum na kai ta ce, inda ya dace ɓoye amma alkur'ani ba hakulawa za ka alkur'ani girma ma ya ake ana su dusa da za a karanta shi ka zauna bi adabin wawa ƙari cikin ladabi da nutsuwa lokacin da kake ɗauko alkur'ani za ka zauna a karanta shi sannan na uku wato wato shine isti'azu billahi min ash-shaytan fi bidayati tilawa ka nemi tsarin Allah daga shaytan a lokacin da zaka fara tilawa Qur'ani kuna ji go sannan na hudu at-tadabbur at-tadabburul qira'a ina lura da abin da nake karantawa ina hararo ma'anar abin da kake kake karantawa ba tilawa kadai ba baka san me kake faɗi ba kana karatu kana hararar ma'anar abin da kake faɗi kana hararar hukunce hukunce shi ka sa mutum ba zai ji kasala ba kana yi ba ka jin kasala kana yi yanzu ka ɗauki irin wace sura ta ƙunshe hukunce hukunce da yawa al'adar momi ku fara cikin ƙur'ani akwai surorin da suna da hukunce hukunce cikinsu ka suratul bakara yawa kaga bakara yasa in mutum na karanta ta bai gajiya eh, na binciki shekaran da a momi na ce musu awa nawa mutum zai yi cikin dare sun yi ce yana son ya karanta bakara to wasu sun ce awa uku wasu sun ce awa biyu me gunga ce ku awa guda awa guda na isa to kusa waɗancan mata ne eh, su kasar eh, gaskiya kuma tare da ma'anoni na hituwa ba irin hon karatun nan muna eh a ah, subhan eh eh awa guda wadda kafin sun suna eh tun da dai duk wasu a hukunce kwabe su akai kuma kana harara ma'ana a awa guda don su litai na mun kai cewa yi in mutum zai iya karance bakara ala imrana nisa'i ma'ida an'am zuwa sahi zuwa su kusan biyar da rabi zai gama kenan suna iya gama wakilin ta da bai kai haka ba ko sun ma yawa kai Allah ya to karatu dai kawai mai ma'ana dai wanda ma'ana ta yi to a takaice waɗannan eh eh eh, eh. ka ji ko Allah ya taimaka mun. eh nan za mu tsayawa sai wani sati Allah ya nuna muna sai mu tashi sabon wani kama a ce kistin akhlaq shi kuma muharibin yadda aka tarbiyyantar da mu wasu dai abubuwa kun ga dai malamin bai kawo su ba irin kiyaye lokacin tilawa kaga irin wanga lokaci bayan subahin irin bayan la'asar irin can ƙarshe irin tsakiyar dare waɗangarin lokuta na da 'yan musulna tilawa to insha Allah tilawa ce na zauna abubuwan ne na da yawa kamar yadda malamai suka kawo su ina roƙon Allah ya dace da mu da daidai Allah shi amintar da mu ga dukkan abin da muke jin tsoro ya yi muna damuwa baki daya ya gane da mu gaskiya gaskiya ce kuma ya ba mu ikon biyarta ya nuna muna karya karya ce ya ba mu ikon wato nisantarta sannan kamar da na ambata muna mai ta'addo'i mai ta'addo'i da roƙon Allah ya kawo mana sauki wannan ƙasa kuma mu daina ɓata lokacinmu wajen zage-zage su a gabanni da ya musu ihu da kuwa ba shi ne mai ta ba kamar da kullum malamanmu suka ce makarantar da al'umma abinda an mahita kawai a yi ta lurar da mutane da karantar da su ga hanyar samun tsira saboda shi mutum ya riga ya shugabance ka to ya riga ya shiga gabanka a musulunci iya kai makwar abin da za ka yi mai in ya zalunci da ce Allah ya san maka kolan abin da za ka yi mai kenan amma ba ka jewa ta kuma ba za ka faɗi baƙaƙen maganganu saboda abin da aka so ka bar shi da wahala ta yi in ka tsaya kana ta ɓaci na yi kamar kana rage mai doji na to ka ƙyale shi da wahala ta yi wanda ya ɗauko kai yi ka yi ta roƙon Allah ya kawo muku mai ta yau to wannan kenan na jin nan za mu tsaya fa subhanaka hamdika wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh